kasan yawanci yan abubuwa sun taso da ya shafi al'amura da suke na al'amuran da ya shafi harkokin duniya ko kuma dangantaka kasa da kasa mukan <laughs> wayoyo ka maganar siyasa ce da wasu 'yan siyasa amurka suka yi cewa 'yan afirka ba su iya mulki ba 'yan afirka ba su iya komai ba sai dai su sace kuɗin nahiyoyinsu ko kuma kasashensu su taho turai su dasa shi a ganinsa ya kamata ma a ce an sake mulkin mallaka kamar shekara ɗari kan ƙasashen afirka domin ba su iya tafiyar da mutanensu ba alhamdulahi wato kabara eh, ita wannan magana magana ce da daddiya eh, ko kafin shi wanda ya wannan magana ta kwana-kwanan nan hmm. muna da masaniya cewa da yawa daga cikin turawa ba su ɗauke mu mutane ba akwai wanda suke ganin cewa baƙin fata kamata ya ci gaba da zama bawa Eh, magana tana da harshe. Me hujjar su? Akwai ƙanshin gaskiya wajen cewa ba mu iya shugabanci. Akwai ƙanshin gaskiya cewa mun samu shugabanni eh, a wurare daban-daban a afirka wanda suka yi ɓanna suka kwashe dukiya suka je suka kai ta turai suka juge turawan wannan suna amfani da dukiyarmu da 'yan afirka suka je suka tara a turai hmm. ana amfani da ita wajen gina turai suna samun bunƙasa arziki da ci gaba da walwala bayan kuma ainihin eh, afirkan tana fama da talauci hmm. to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kara musu ƙwarin gwiwa wajen yi mana kallon cewa ba mu san abin da muke yi ba. Eh to amma mulkin mallaka in an ba da 'yanci ba jin daɗi ba ne nake gani na ƙasa? da mutanen ƙasa? A ah, shi yasa na ce maka hmm. magana ta da harshen da mu. To me ɗaya harshen? A ɓangare ɗaya gaskiya ne akwai matsaloli a game da yanayi na shugabancin mu da irin tunanin mu. kamar yadda na faɗi a wurare daban-daban a afirka har da ita kanta ƙasar tamu ta najeriya an samu iri-irin waɗannan ko kwana-kwanan nan ana magana akan mutanen da suka kwashi kuɗaɗe suka fita da su waje ana nan ana ta ƙoƙarin ma yadda za a yi a dawo da wannan kuɗi mm. to a wani ɓangare kuma eh, mutum ya ce wai da mai da mu mulkin mallaka to ko dai bai san tarihi ba mm. ko kuma abin da suka saba ne na jure tarihi eh, a mai da kanshi ƙasa to kamar yaya saboda ai mulkin mallakan ba alheri bane ga afirka kuma ba taimakon mutanen afirka suka yi ba waɗanda su iyayensu da kakanninsu da kakannin kakanninsu da suka zo afirka sun zo ne domin su kama bayi su kama ƙasa su sace dukiyarta su yi amfani da dukiyar wajen gina al'ummarsu abin ma da suka saba yi wanda suka yi da ƙarfi lokacin da suka yi mulkin mallaka shine lokacin da ya zama dole ne gare su su bar afirka domin mutane sun waye hankali ya dawo jikin jama'a ci gaba ya samu mutane sun gane ba za su ci gaba da zama cikin kangi na bauta ba suka nemi dole ne a ba su mulkin kai da za su tafi sun yi ta kokari a wurare daban-daban a afirka su samu mutanen da ba su san abin da suke yi ba wanda tunaninsu ya riga ya koma na turawa su aka dasa a shugabanci su ne suka ci gaba da abin da turawan suka fara yi na sace dukiya al'umma suna tafiya da ita sai suka ci gaba da yi musu don haka mafi yawancin matsalolin da ake da su dama su turawan mulkin mallakan su suka dasa abin da suka dasa ne ya taso ya bunƙasa ya girmama mm. aka ci gaba da yi don haka magana wai a ci gaba da yawa mutane mulkin mallaka wannan magana banza ce da suka saba yi ba wai lalle ne ana tunanin wai abin da ya dace domin a gyara mutanen afirka ba ne abin da zai gyara afirka kawai yan ƙasa su miƙe su sa baki akan yanayin yadda ake shugabanci kaga har gobe muna da matsala ah, mm. muna da wani irin tunani na cewa duk wanda aka zaɓa shugaba wai ba dama wani ya zo ya ce to gashi yadda ake tafiyar da al'amura an yi kuskure a wuri kaza a gyara idan ka kalli ko abin da ke faruwa yanzu musamman a jihohi zan maka misali da munan jihar mu ta Kaduna mm. an yi ta samun yanayi na tunanin ba a yi daidai ba a baya an yi ba daidai ba an yi almundahana an yi wane ne mm. wannan rurumar ta sa mutane suka yi yunkuri suka nemi kawo canji da aka samu canjin maimakon mutane su tsaya su ci gaba da sa ido su tabbatar da abubuwan da ake yi ya yi daidai da abin da suke bukata Mm. sai kowa je kwanta ana ganin ai an samu wani mai kyautan al'umma wanda ya iya ya sani ba wanda ya isa ba wanda zai gaya mashi ga kuskure kaga shine ake fama da matsalar da ake ciki yanzu hanyar da yake bi ba hanyar da ta dace da al'umma ba sannan mm. in ka fito ka ce ga gyara sai mutane su maka sha su ce kai makiyin gwamnati ne don me zaka ce an yi kuskure a jihar Kaduna kenan banda Kaduna akwai wurare Katsina zaka ji labari mm. eh, Adamawa zaka ji labari Borno hakan nan hakan Zamfara kusa kusan ko ina musamman munan arewa to gabaki daya a afirka ma akwai iri-irin wannan ka ga mutum ya kama dubi kamaru mutum daya ya dunga zama shekara hamsin sittin yana mulki ko abin da yake yayi daidai da al'umma ko bai yi daidai da al'umma ba a rasa wanda za su yi magana hmm. so dole ne sai mutanen ƙasa an samu haɗin kai tun daga najeriya har sauran ƙasashen afirka ba wani abu ke haddasa irin wannan ba rashin haɗa kai na al'umma yau idan inyamuri yana shugabanci duk annan da ya yi hausawa ne za su ce ya yi ba daidai ba da yarbawa inyamurai ce a samu ƙungiyoyi su rika cewa an dame shi saboda shi ba kaza ba ne saboda shi ba kaza ba ne hmm. in bahaushe ne haka hmm. yan uwan shi hausawa su zagaye shi su ce ai ba dama a ce ai kuskure da inyamurai da yarbawa su ne masu sukan shi kowane ne mutum idan ya zo yanayin abin da ya dace a taru a bashi haɗin kai da goyon baya in ya kauce a taru a nuna shi hanyar da za ka bin nan ba za ta bulle da mu ba kuma ba mu yarda ka bi ta ba